Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata sallama da fatan alheri a gare ku. Yau ma muna tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa. A ci gaban tattaunawar mu na taɓo batun ƙalubalen da masana masu bincike ke huskanta ta wannan rashin samun isasshen goyon baya da kuma tallafi daga gwamnatoci da ma rashin yin amfani da sakamakon binciken da suke gudanarwa. sannan na tambayi Dr. Ibrahim Bukari Bawa ko su ma a ƙasar Nijar suna huskantar irin wannan ƙalubale? lallai abin suka hudu na gaskiya ne to ba mu tsaya muna kusa kusa shi gidan ku gidan ku ne kasa kasa kusa duk abin da ya abu ka samu dai ka yi bakin kokarin ka akwai matsaloli da yawa amma ba mu tsaya bisa kamar haka matsalolin wannan bakin gwalgwado eh kuma akwai aiki mu da muna yi ma gaskiya gwamnati ma bata ma san da shi ba amma kuma da iko Allah da yanzu taimakon wasu kungiyoyi wannan dai project project a kuma da kwatanta muku da kuɗi yawanci kuɗin bon yanzu kamar na ɗauki niyyar shekara uku baya akwai wani project na ake cema ma na PPIO wanda ya kawo wani asusun shi girka kamar yake to masu aikin kimiyya masu na ko su nemi sa'o'i rubuta kaza bada zai diba kamar fan competitive dala ya ba da kuɗi wannan proje ya aiki kuma an raba su barkar an samu proje da dama cikin ma'aikatan jami'o'i da kuma ma'aikatan iran da sauransu kenan wannan eh, zan ce daga nan wajen da lalle mun samu tallafi daga wajen gwamnati kuma akwai wani bidiyo hudu a cikin gani asusa aiki na wala hawa sa'o'i to shi ma in kana da wasu sa'a sai ka rubuta ka kwatanta ga yadda kake aiki da sauransu akai kuma da yake sai an bincike sai an duba takardar kuma kan kwamfutar ne shi ma ina kiran mu dai gaskiya daga hanyar. CPR wannan WAP da aka karin da ce West African Project for Agricultural Productivity mun samu tallafi na ta aiki. inda shi WAP harkar harka bankin duniya ce kuma bankin duniya ai bashi ne da kasa. Kenan sai mu kwatanta lalle mun samu taimako yan shekarun da na baya daga hannun gwamnati. To sai dai yin lokaci akwai abubuwa da yawa gaskiya yanzu kama ko an diba cikin hannun ma'aikatan bincike kan kan kan akwai iri mai nagarta mai gaugawa wanda yana nan hannun ma'aikata amma gaskiya ba wallaha shi ba ya kamata a ce an tsaya an diba an gani kenan a gaskiya ana iya ƙara diba a tsara amma dai yan ce mu dai alhamdulillah harkoki suna tafiya yana amma akwai irin abubuwan da ake iya a gyarawa kuma mu matsayin yan Nijar ne ko lokaci na cikin Nijar kuma duka abin da ya shafi kasar Nijar ya shafi mu kenan cikin kurakuran da ke gare mu da sauran sauransu a dai cikin haka nan zamu ci gaba da zagaya kuma mu dai mu yi tsammani dai a samu sakamako wajen ci gaba da aikin gona kenan alhamdulillah amma wannan zan ce gaskiya akwai shi kuma duk wani yawanci project din su ne su kuma suna da ba da dama ga shi abin da za mu ajiye ma'aikin kimiyya sai wani abin ba zai isa ba sai wani bisa ana saurara ba. Doktor idan muka koma batun ɓannar da zuzzuɗa take ma manoma, da farin harko dai a ina aka yi samun bannar wannan tsutsa ta zazzada? kuma akwai wani abin da manoma suke yi ne suke jawo wannan tsutsa ta zazzada, ko kuma haka kawai take zuwa ana samun wannan banna cikin shukar wuri kuma ai na kusancin karamcin ruwa muna da karamcin ruwa ke na manomi daga ayin ruwa na kirki kowane lokaci ne ya ja shuka ana samun mutane masu shuka watan mai haka to to wannan zata fara daga to duk hatsin da yi wanda kake ce ma kiri kuma shi wannan yana hanyar inda wuri yake cikin gona mai rairai kuma gona wadda ba ta da ƙarfi sosai ya dole zai samu zai fuskanci wannan matsala ta zo sada yana kuma shi wannan manomi yana cikin ya zabura ya samu ya gaugawa kayan ruwa ya tsaya ya samu hatsin shi kuma ya zamana ya bi hanyar da kuma ita wannan zai zai tarbe mishi hanya kenan wannan kwaro a aka sai su an buna ake ana safara su ana sakin su kuma aikin ma wannan ya ba da mamaki inda yanzu aka mana muna aiki da turawa yanzu za a karfa wannan fasaha ta ƙara nisa inda ba ma mutum guda ke sai sa gona shi ba kawai misali na gari ne cikin gari guda sai a samu na yan buhuna wanda suke da kwaro a kan gari kwaron wannan zai huta a lokacin da zai da take fara aiki zai huta kuma sai zai na bi yana kakkashe zo da ina ji mun kwatanta cikin tsutsa ɗari na ji goma tara za su bushe kuma hatsin da da girma ba zai sa mu ci gaba kenan wannan matsala ta gizo take cinye fulawa ta hatsi wurin na hitsari da abin da yi da sauransu duka ka ta hana shi don kenan sai ta samu ta mutu kuma hatsi sai ci gaba sai a sami hatsi da yi. Hmm. wato wannan sai da muka yi ma yana nuna yana rage ɓanna da tsutsarin take basa kashi ɗari da kashi talatin da biyu wato an ka diba a cikin gari babba kenan an tsira da hatsi fiye da ton ɗari biyar ga manoma. Hmm. kenan wata wannan musa kuma ba tsada gare ta ba an zama buhu ana tsira shi kuma a gari guda aka sa buhu sha biyu zai kewaye zuwa kilo biyar bakwai duk kewayen garin zai magani kenan wasu a cewar ta yi sauki in mafi sauki kenan kun gani aikin nan kusa a wadda bata gurɓata mahalli wadda bata cuta ma ɗan adam kuma mai sauki hmm. ina ayyukan da muke ba da gaba dai a wannan da idan ta mu ta maraɗi kuma da haɗin gwiwa eh, ma'aikatan mara. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin wannan tattaunawar. Sai dai kahin mu sallama muna ƙara yin matashiya ga manoman ƙasar Nijar cewa ƙuri'ar ku ku. Kar ku yi zaɓen tumun dare, ku zaɓi wanda ya san mahimmancin ku a ƙasa, ku zaɓi mai tausayin ku wanda zai taimake ku da gaskiya, mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona, sai makon gobe da izinin Allah. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bakari Bawa da wadda ta haɗa mana sauti Julie Das Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.